to ya kai ramin karami ne ko babba ai shi ramin bani ne ba to matso kai ina mana mana ina ne ramin yake da dai wancan wurin dai nan ne to dawo baya Thank you.